فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين sai azabar da aka yi musu alkawarin za ta same su ta kama su ita ce girgiza da tsawa hakika a cikin wannan abin da aka ambata na kisar salihu da mutanensa akwai izina ga masu ɗaukar izina sai dai mafi yawancinsu ba mumine ba ne.